domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai kawo zantawa da shugaban kungiyar zumuntar Arewa wato Northern Alliance Alhaji Tanko ya kasai kan yadda Arewa za ta dawo da ta goma shi. Babban dattijon mai shekaru 98 a duniya ya yi hidima ga Arewa tun siyasar NEPO gefe da babbar jam'iyyar nan ta Sufurimiya NPC inda ya gwada yanda yankin yake ajiya da kuma inda ya tsinci kansa a zamanin yau. Daga nan za mu ji bayani kan tinkahon da Arewa ke yi da Jami'ar Amadu Bello ta Zaria daga malamin jami'ar Farfesa Ibrahim Madugu. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kai kwafe. Farko ga dattijo Alhaji Tanko ya kasai, na duka rayuwata a najeriya na tafiye-tafiye na je kasashe sun ku hamsin da nan afirka da turai da amerika da asia su india su china su rasha su ko ina na ji kuma alhamdulahi ni mu uku aka yi a bi mata shi za ka kira da tanku ni ne na ƙarshe ni ne ƙaramin su amma alal ikonsa yayi na sun mutu kowace ta haifi ɗa ɗaya ni kuwa allah raya ni hai zuwa yanzu shekara 98 na haifi 'ya'ya 23 hudu sun mutu yanzu 19 suna nan da rai ban yi makarantar boko mamadi duk 'ya'yana da waɗansu wanda suka mutu da waɗanda suke da rai yanzu ba wanda bai yi digiri ba wani in ɗana ya shiga makaranta sai ya yi bachelor sai ya yi master duk ya'yana suna da master digiri wanda kuma yake so ya PhD kuma da ruwansa. Ake daɗe abinda nake so shi arewa wannan tamu yaya za ta yi ta ranar san lokacin da kuka yi rayuwa arewa tana da daɗin zama tana da kyau amma yanzu arewa tana cikin wahala ito eh ai ka san abin da yake kawo gyaran ƙasa kyakkyawar gwamnati tsakanin da allah haɗarin arewa shine mutanen da ake zaɓa gwamnatoci ko na jiha ko na ƙaramin hukuma ko na ƙasa gaba ɗaya ba sa mai da hankali wajen kyautata rayuwar jama'a samo mutane sana'a kawo abubuwan bukata na rayuwa kawo abin da za su kyautata masana'antu kamar sha'anin wutar lantarki kamar sha'anin ruwa yanzu misali audu bako da ya yi mulki a kano sai da ya yi matattarar ruwa wajen guda shi har yanzu ana cin moriyar shekararsa wajen arba'in da barin wannan da kowa ya haka da yanzu za mu noma kala biyu ko kala uku noma gyada mun gama mu noma hatsi mun gama mu noma auduga da sauran abubuwa kuma har yanzu muna iya yi tunda ƙasar tana nan kuma Allah yana mana ruwa so abin da muke bukata shine a samu duk wanda zai shiga zaɓe karamar hukuma ne ya zama shugabanta ko ya zama gwamna na jiya ko ya zama shugaban ƙasa ya zo mana da abin da zai yi maganta wa talakawa abin da ke damun kuma in an zaɓe shi talakawa su tsaya su gaba za su sake zaɓen ba sai ya cika alkawuran da ya musu ba laifi ya fara in bai karasa ba su sake zaben ya karasa in kuma Allah ya bai ci ba wanda ya zo ya hau don ka gina gida kai rufi duk wanda ya zo ya gaji gidan dole ya masa fenti dole ya sa kogo saboda haka mu koma mu da kanmu tsaya mu daina zaɓen mutum don kwaɗayin kuɗin da zai bamu mu zaɓi mutum don manufarsa abin da ya yi alkawarin zai mana don gyara ƙasa kuma mu tsaya a tsayin daka mu ga yayi in bai yi ba mu cunkushe shi har sai ya dawo yayi wannan zai baiwa na baya tsoro duk wanda yake so ya zo ya nemi shugabanci zai ji tsoron kada talakawa su masa tawaye zai tsaya ya biya musu bukata share musu a da lokacin da aka yi siyasa mutane ne 'yan arewa suka sa a gaba su shugabannin siyasa amma yanzu an samu sauyi zuwa kwaɗayin abin duniya shi ne muke fatan wannan ko wannan siyasa da ake ta kuɗi wanda ba shi da kuɗi ko jam'iyya ba ba za ta iya tsaye da kai takara ba in ba ka da kuɗi ba za ka samu ba da ita take kashe ƙasa wanda aka zaɓa maimakon ya tsaya ya aiki ya maganta wa suka zaɓe shi abin da ya dame su in sake dukiyar jama'a in ya fita ya fita da fitarsa wannan allah zai mana magani amma mutanen jama'ar ƙasa tsaya duk wanda ya zo ya musu alkawari kar bashi ya tafi sai sun takura shi kullum ya zo garinsu su nemi ya yi taro da ku 'yan jaridu da jama'ar gari ya gaya musu alkawaran da ya ɗauka me ya samu daman yi a cikin alkawaran me bai samu daman yi wannan za ta sa kowa ya cika alkawarin da ya ɗauka gurgudun ikonsa. Mun gode da Tijo. Farfesa Ibrahim A. Madugu shigo ka yi mana sharhi kan jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Abba ɗaya zan faɗa maka, kaga jami'ar Ahmadu Bello ba ka iya kwatanta ta da kowace jami'a Najeriya baki ɗaya. Wajen ba ma faɗi kaɗai ba, wajen koyarwa na musamman. wanda yake jami'a madu bello yanzu a najeriya ta yi suna a duniya ga baki daya ta yi suna afirka na ce duniya ga baki daya har afirka kenan ma kenan to lokacin da saudani ya ɗebi wannan wuraren nan lokacin ana gani kamar ya yi in an ɗebi wuri masu yawa yau wannan wuraren walla sun kasance suke da muna ta amfana da su za ga akwai faculties daban-daban department daban-daban research centers wanda yake duk babu wasu har nuclear ma nuclear research ana yin shi kaga lokacin sadauna bai san za wannan abubuwan ba yanzu ka duba nan noma da sauran da kiwon dabbobi za cewa ba hoba hoɓasa ake wannan bangare ba suke taimaka ake taimaka eh, manoma ga masu kiwo eh, masu kiwace kiwace hatta hatta wannan ma da ake cewa da ana kokari yan a rage faɗan tsakanin fulani da makiyaya ɗin ba karamin taimakawa jami'a madu bello take wannan bangaren ba wato da wannan ya nuna dattawan arewa na da sun fi hangen nesa in an kwatanta su da irin dattawan da muke samu a zamani ballanta na ma wayanda za su zo nan gaba su sa da wani abubuwan da suka yi na ce za mu yi kwatan ya yanzu dan ai ba karamin ci gaba za a samu lokacin mu da muka yi karatu ai fa yi falo muka yi karatun nan har zuwa tun daga tun daga firamare har zuwa digiri har zuwa na uku har zuwa turai duk wannan shukan saddauna ne da abubuwan da ya kafa ne so ba za a iya kwatanta yadda ake cewa abinda yaro ya hango abinda babba ya hango yaro ko dutsen da ya hau walla bai zai ma abin nan ba tunaninsa ba zai kai nan ba bai zai ma gan shi ba ma balle a ce zai samu wannan tunanin ta zo masa ba wato a ƙarshe akwai wani abin da ba za a ga mutum yana da dama yana da dan hannu da shuni a arewa amma in ya zo kula da harkokin ilimi sai ga na 'ya'yansa kawai yake iya yi ya tura su turai alhali hatta makarantar da ya inda zai je koma primary school da ya ko secondary ga makarantun na cikin halin kakani kai ba komai bai ne son zuciya ne yes abin da zan iya cewa kenan son zuciya dan idan mutum ya la'akari da yadda mu muka samu ilimin nan ya kamata ka kalli 'ya'yan takawa yawancin mu da mai karatu ba wasu masu irin ba wasu masu kuɗi bane kuma ba talakawa bane alhamdulillah amma duk da haka dan karatun da muka yi har ololo zuwa karatu mun yi karatu har zuwa kai digiri na uku duk biya mana akai to sosai mu ce ba za mu kula da baya ba an kaga duk wanda ya haka dan ya yi butulci ya ya abin nan ya ci amana yawwa ya ci amanan jama'a da suka amince masa aka yi masa aka bashi wannan ilimin aka taimaka sa aka dafa mai kaga ya kai wannan matsayin nan har ya kai wannan madafan nan haka bai kamata ba ya kamata a samu canjin sauyin irin wannan ra'ayin cikin gudun na ce a ƙarshe rake da ya kike ji a ranka ka kai ƙarshen biro yau ka yi farfesa ne kuma ɗan arewa eh, ya nake ya kike ji a ranka yau a ce kawai ka yi tunani ni farfesa tun da ina ɗan makaranta na gama sakandare wasu Eh, su ci jarabawa wasu abokai na a karatu sun daina wasu yanzu kan ma ba a magana amma kai to ai yanzu alhamdulillah dole Allah nake rabu nake mu godiya a kulle yaumi har na kai wannan matakin nan na yau aka ci a jami'a a bello ba kowane farfesa ba ba kushe masoran nake ba ne fa professor daga Ahmadu Bello University ina so ka sani Ahmadu Bello ai wannan ginshiki ne gabaki dan ka ce kai professor ne ai professor su to alhamdulillah ka ce na kuma kushe musa in bazan ce suna suka tara ko wani professor dai ko kowane tsuntsu <laughs> kukan gidansu yake Masu sauraro da wannan zamu naɗe tabarmar Arewa a yau. Makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.